za su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga sayan halitta annai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummai waɗanda suka bi ta farkin har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu barkamu da sake haɗuwa a wannan rana ta laraba takwas ga watan Ramadan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 1447 a shekara ce da 25 ga watan biyu miladiya 2026 Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ƙarar lokaci mun sake haɗuwa a wannan masallaci na masjidu Bilal na Rabah wanda ke nan GRA garin kefi jihar Nasarawa inda muka saba haduwa a waɗannan kwanaki domin tunatar da juna al'amura da ya shafi addininmu. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya mu dace. Muna cikin wannan Sura mai albarka, Suratul Mudassir. A jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta arba'in da bakwai. bayan da Allah madaukakin sarki yake faɗa mana siffofi na wasu nau'ukan 'yan wuta yau za mu karanta aya ta arba'in da takwas insha Allah ta'ala. Ake karanta kullu nafsi. نعم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سفر قالوا لم نكن من المصلين ولم نك نطعم وكنا نخوض مع الخائفين وكنا نكذب اليوم حتى أتاه كما تنفعهم شفاعة الشافعين Allah maɗaukakin sarki yana yi mana bayanin abin da zai faru tattaunawa da zai faru tsakanin 'yan wuta da 'yan aljanna Allah ke kullu nafsin bima kasabat rahina kowane rai ko kowace rai abun kamawa ne da abun da ta aikata Allah ta illa ashabal yamin sai dai ma'abuta dama shukan fi jannatin yatasaalun suna cikin gidajensu na aljanna suna tambayan juna anil mujrimin game da manya-manyan masu laifi suna tambayan su ma salakakum fi sakar me ya shigar da ku wutan sakar qalu sai suka ba su amsa cewa lam naku minal musallin saboda mu kasance daga cikin waɗanda suke sallawa. walam naku nut'imul miskin ko mu kasance muna ciyar da miskinai ba wa kunna kudu ma'al kha'idin ko mun kasance muna kutsawa cikin barna da sabon Allah tare da masu kutsawa wa kunna nukazzibu bi yawmiddin ko mun kasance muna kageta ranar tashin alkiyama haka muka ci gaba da wannan ɗabi'un a wannan halin ba mu dina ba hatta a tana yaƙin har sai da mutuwa ta zo mana mu dama mutuwa kamar da muka fara bayani a jiya mutuwa dama ba ta ba da notice babu wani wanda Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki yake sanar da shi kafin a ɗauki ransa sai wai wanda yake annabi dukkan annabawan Allah kafin a ɗauki ransu sai an ba su zaɓi sun zaɓi a ɗauki ransu ko sun zaɓi su ci gaba da zama dukkan annabawan Allah sai an ba su wannan zaɓi Ka babu wani annabi da aka bashi zabi kuma ya zabi ya ci gaba da zama kowa yana zaban da koma ne zuwa ga Allah da je ya huta amma in ba da annabawa duk wani wanda Allah maɗaukacin sarki zai ɗauki ransa yana ɗaukar ransa ne ba tare da an bashi zaɓi ba ko ba tare da an notifying ɗinsa ba kuma mutuwan nan a yanzu dai kan mutum baya bukatan aya ko hadisi kafin yadda cewa za zai mutu kowa ya yarda cewa zai mutu amma kuma kawai matsalan shine kowa baya son ya mutu kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ma ya hana mu mutum ya yi addu'an Allah sa ya mutu kuskure ne ko saboda wata jarabawa da ta sami mutum sai addu'an ya mutu wajen ya huta daga wannan jarabawan kuskure ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya gargaɗe mu cewa Shar wani addu'a ya yi fatan mutuwa saboda wata jarabawa da ta same shi in yana ganin ya shiga wani tsanani rayuwar ta yi kunci da yana jin cewa rayuwar duniyan ta ishe shi annabi sallallahu alaihi sai koya mana wani nau'i na addu'a da shi za mu rinka yi sai mu ce ya Allah ina roƙonka ka raya ni in ci gaba da rayuwa a duniyan nan in rayuwan shine mafi alkhairi a gare ni ya Allah kuma in dai mutuwan shine mafi alkhairi a gare ni to ya Allah ka ɗauki rayuwata wannan shine addu'an da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koya mana in mutum yana ganin ya shiga wani halin da yake ganin duniyan ta ishe shi to ba cewa ko zai yi Allah ka ɗauki raina ba wani ma sai ya ƙara da mutum huta sai ka ce yana da wani alkawari ne da Allah cewa in ya mutu zai huta sai ya wannan addu'an ya Allah ka baya ni in a iliminka a saninka cewa rayuwan ita ce mafi alkhairi a gare ni sannan ya Allah ka ɗauki rayuwata in ɗaukan rayuwan tawa ita ce mafi alkhairi a gare ni kuma Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana cewa babu wani matsayi babu wani mataki babu wata girma da mutum zai kai da zai da zai zama ya ya fi ƙarfin mutuwa duk wata girma da wani matsayi matsayin nan da girman nan mutum ya samu sanadiyyan tsaban biyayya ga Allah ne ko ya shahara saboda tsaban saba ma Allah ne duka ire Allah madaukakin sarki ya faɗa mana ire-iren su wasu mun ji wasu mun gani wannan ne bai hana su koma zuwa ga Allah shi an waye da malam na 20 yake cewa walau kana fi ولو كانت li تدوم la kana rasulullahi hayyan wa baqiya ولكنها tafna tafna نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي yace inda akwai wani wanda saboda tsaban kusancin shi ga Allah duniya za ta dawwamar da shi to ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da yana rayu amma kuma ita duniyar tana karewa jin daɗi da ni'iman duniyar yana karewa amma saban Allah da yawan zunubi da mutum ya tara su kuma suna wanzuwa suna bin mutum har zuwa lahira ga wannan sai mutum ya zaɓi wanda ya fi masa wa'in nan bayan sun gama sa'a ma Allah ba su ankara ba har mutuwa ta zo musu yanzu kuma ga su a gidan wuta suna ƙara tabbatar da cewa abin da ya kawo su gidan wuta shine mantawa da Allah da suka yi ba su tuna Allah ba har mutuwa ta zo musu kuma in mutum ya mutu za a tambaye shi ne akan rayuwar da ya a duniyar waki ɗaya baki ɗaya sai an tambaye mutum akan abin da ya kul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum alimi تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون Allah ce ka faɗa musu mutuwan nan da suke gudu suke gudu masa to lallai zai tarar da su za su haɗu da shi kuma daga nan za a mai da su zuwa ga wanda ya zama shi ne masani na abin da ke ɓoye da abin da ke fili ke ba su labari game da abin da suka kasance suna aikatawa a duniya shi yasa a wani guri Allah maɗaukakin sarki ya kwaɗaitar da mu wajen gaggawan ayyukan alkhairi kafin mutuwa ta zo so duk wanda bai gaggauta aikin alkhairi ba mutuwa ta zo ta riske shi a lokacin mutuwan sai yayi da ina ma da za a ƙara mishi lokaci da zai yi wannan aikin alkhairi Allah ce wa anfiqu min barzaqnakum min qabli an yatiya ahadakum al-maut فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين التي ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون Allah madaukakin sarki yake cewa wa anfiqu mimma razaqnakum ku rinka ciyarwa ku rinka bayarwa ku rinka bada sadaka kuna taimakon waɗanda ba su da shi daga abin da Allah ya azurta ku da shi Allah ce min qabl an ya'ti al-maut ku yi wannan kafin lokacin da mutuwa zai zo ma ɗayan ku fa yaqul sai rinka cewa rabbi laula akhartani ya Allah ina ma da zaka jinkirta mu ila ajalin qarib zuwa wani lokaci makusanci ya Allah in ka jinkirta mun abin da zan yi fa dafa zan yi sadaka zan bayar zan ciyar wa akun min salihin kuma zan zama daga cikin mutane na gari Allah ya ce a ta alƙawarin ka'idan ita ce walan yu'akhkhira Allahu nafsan a ajalu ajaluha Allah maɗaukacin sarki baya ko so ɗaya baya jinkirta wata rai a lokacin da ajalin wannan ran ya zo ajalin wannan ran ya zo to Allah baya jinkirta wani guri Allah ce la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun Allah baya jinkirta ma wata rai ko daidai da sakan ne haka kuma ba a gaggauta ma wata rai ko da da sakan ne ba za a ɗauki ranki a lokacin da saura sakan ɗaya ajalin ke yi ba haka kuma in ajalin ya yi ba za a ƙara ko ya sakan ɗaya ba sauraka mu iya bakin ƙoƙarinmu mu gina lahiranmu yadda ya kamata bisa wani mai hikima yake cewa لو عشت ألفا ثم ألفين labudda min من tasiru تصير إلى القبر yace da ka da za a sa za a arzuta ka yi rayuwa ka yi shekara dubu bayan shekara dubun a sake kara maka dubu biyu shi ma dubu biyun wata rana zai kare ka sun cikin kakabar shi yadda a kara maka sai ya kare babu makawa wata rana sai ka zanci kan kakabari sannan shi kuma kabarin nan da za ka je yake cewa wala dara li mar'in ba'da al-maut yaskunuhu illa allati wala wala dara li mar'in ba'da al-maut yaskunuha illa allati kanat qabla al-maut yabniha fa in banaha bi khairin khaba maskanuhu wa in banaha bi sharrin khaba baniha cewa babu wata gida mutum zai zauna bayan ya mutu face gidan da gina sun yana da rai duk inda mutum zai je zauna can gidan da jin daɗin da zai samu bayan ya mutu yana da rai ne yake tsarawa ba sai ya mutu ba ne yake tsarawa duk gidan ba mutum a wata gida da zai je zauna bayan ya mutu sai gidan da ya gina a lokacin da yake da rai ake fa'in banaha da khairin tsaba maskanuhu idan ya gina wannan gidan da khairi to madalla da mazauninsa wa in ba'aha bi sharrin khaba baniha amma in ya gina wannan gidan da sharri to lallai wannan gidan ya zama gida na hasara Allah ka kiyashe mu saboda haka ni tanadi ni tanadi ma mutuwa ni tanadi ma mutuwa mu shirya mu zama ko da yake a cikin shiri muke saboda ko da shi zai iya daukan mu ina sallah ya mutu wani yana tafiya hanya ya mutu wani yana karatun ƙul'ani ya mutu wani yana aikin hajji ya mutu wani kuma yana shan giya ya mutu so da ita ba ruwanta da wani hali take ciki abinda take kallo shine lokacin ka ya kome yi ba lokacin ka haje kana sabon Allah ta ce, to tun da yanzu yana sabon Allah ne a dan daga mishi kafa ya gama tukun a lokacin kawai take lissafi ba wanta da halin da kake ciki an gane ku Allah ya sa mu gane saka su ma aka ga shi a cikin wuta amma suna korafi suna da sun sani sun ci gaba da sabon Allah ba ankara ba suna jiran za su tuba za su tuba har mutuwa ta zo ta zo ta dauke su Allah madaukakin sarki ka ba mu ikon tuba kafin mutuwa ta dauke mu sai Allah ya ce to daga cikin sakamakon da za su samu fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in ceton masu ceto ba za ta amfani su ba su waɗannan masu waɗannan sifofi da aka faɗa a baya wanda ba sa sallah lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin ba sa ciyar da miskinai wa kunna naqudu ma'al qa'idin suna kudu cikin ɓarna duk wata ɓarna da su ake yi wa kunna nukazzibu bi sun kasance suna ƙaryata ranar tashin alkiyama to waɗannan masu waɗannan siffofin fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in ceton mai ceto ba zai taɓa amfanansu su ba wannan aya tana daga cikin ayoyi da suke tabbatar da cewa lallai a filin alkiyama akwai wani abu da ya kira a shafa'a ceto akwai waɗanda waɗanda za su yi ceto kuma akwai waɗanda za a ceta wannan kuma ita ce aqidar musulmi ita ce aqidar ahlus sunnah wal jamaa mun yadda cewa ceto gaskiya ne akwai waɗanda za su yi ceto akwai waɗanda za a ceta amma ko mun yadda cewa akwai sharuɗa da sai an cika kafin mutum ya samu daman ya yi ceton kuma kafin wanda za a ceta shi ma shiga cikin waɗanda za a cece su akwai sharuɗa da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a cikin Alƙur'ani kuma ba wai kowa da kowa ba ne zai ceton wasu ne ke kwantattu da annai muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi bayanin za a cikin Alƙur'ani. malamai sun yi rubutu da yawa don bayanin wannan aiki cikin abubuwan da za su faru a filin alƙiyama kan abin da ya shafi ceto sai daga cikin manyan malaman musulunci imam abu muhammad hassan bin ali bin khalaf al-bahari allah maɗaukacin sarki ji kan shi. ya rasu tun hijira na shekara 329 yanzu rasuwansa shekara dubu ɗaya da wani abu da barinsa duniya akwai littafi da ya rubuta sanya bayyana mutane bayanin mai ce aqida ta musulman kirki tun daga sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya sanya wa littafin suna sharh sunna a cikin mala yake cewa daga cikin abinda Allah madaukakin sarki ya bautar da mu musulmai kuma dole mu yadda da shi shine ce wal imanu bi shafa'ati rasulillah sallallahu alaihi wa sallam lil mudnidin al khati'in yawm al qiyamah dole ne kowane musulmi yayi imani ya yadda cewa akwai ceto da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zai a filin alkiyama zai ceton nan zai ceci hadda waɗanda suka zo masu zunubi waɗanda suka yi kurakurai a duniya a filin alkiyama da ce wa ala sirat manzo Allah zai ceto akan sirati waɗanda akan sirati ne sanadiyan ceton annai Muhammad Allah san za su tsallake ta babu wannan ceton ba su yi tsallakewa wa yukhrijuhum min jawfi jahannam akwai waɗanda masu riga sun shiga wuta amma annabi sallallahu alaihi wasallama Allah zai ba shi ceton su za a cece su fitar daga wuta su koma aljanna sannan wa ma min nabiyyin illa wa lahu shafa'a haka babu wani annabi daga cikin annaban Allah face yana da irin ceton da shi ma Allah madaukakin sarki ya bashi shi ma zai yi ko ba annaba kaɗai suke ceto ba malai ce wa kazalika siddiqun haka waɗanda suke matsayin siddiƙai haka ce a siddiƙ matsayi ne da Allah maɗaukacin sarki yake tsora mutum wanda daga wannan matsayin ana za a ce a yi mishi promotion zuwa next level to babu level ɗin da zai kai sai dai zama annabi zai zama a siddiƙ ba shi da ba wani wanda ke sama da shi a matsayi a wajen Allah sai wanda ke annabi. Sai da yake annabi. Isa da Allah maɗaukaki sarki a tsarinsa a yadda ya ga dama ma ya aiko annabi mace sai ijana na Maryam alaiha salam a matsayin siddiqa ce wa ummuhu siddiqatun kana ya'kulani ta'am tun Allah ba ya aiko da annabi mace ita kuna na Maryam tana cikin mata waɗanda suka suka yi zarra suka tsira sa'a sai Allah maɗaukacin sarki sai ba ta matsayin sajjeka mana da ana ba da annabi mace to da na maryam promotion za mata na gaba shine shi zaune annabiya sai na abubakar radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu shi ma da ya zama shine mafi kololuwa zalla sallallahu alaihi wasallam sai ta da shi ma yana matsayin menene siddiq ha siddiq da mu muna ce sadiq ne ko ya ce Abubakar Sadiq amma sunan da Allah ya sa ne Siddiq ne ba Sadiq ba ba Sadiq ba ne Siddiq ne haka Allah madaukakin sarki ya faɗa a Qur'ani haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma shine yake da ma'anar da ake so a samu amma mu ga mura ta Abubakar Sadiq ne haka urfin me yake haka ci gaba da sahawa haka amma mun san da muke ne cikin wani yana cikin abubuwan da ba a ce ka fa'a ma Allah kuma abu ne wanda da su ka faɗa kuma amma wanda ya ji shi ya san da ake nufi shi kuma waɗanda suke sa sun san da suke nufi to baya zama matsala amma da za a rubuta da larabci yadda muke rubuta nan ba zai rubutu ba shi wanda kuma ya tashi kansa da larabci zai kanta da siddiq saboda da larabci da siddiq da kullu sun siri ɗaya ne kawai bambancin a wasali ne shi wancan siddiq dalilin yana da shadda wannan siddiq shi kuma ba shi da ne ba shi da shadda amma haka rubutu iri ɗaya ne to haka waɗanda suka kai wannan matsayi na siddiƙai su ma suna yin ceto haka wa shuhada shahidai ma waɗanda suka mutu a filin yaƙi su ma suna Allah maɗaukakin sarki yana ba su dama su yi ceto haka as-salihun kuma su bayan Allah mutanen kirki waɗanda ba sa cikin as-siddiqun ba sa cikin ash-shuhada amma kuma Allah maɗaukakin sarki yana ba su daman su yi ceto wanda za mu insha Allah za mu yi bayanin kowanne an gane ku ba wanda malam yake sai nuna mana nan kawai basically shine mu fahimci cewa daga cikin aqida na musulunci shine akwai ceto a filin alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallama zai ceto wanda ceto kowa daman yin ceto kuma babu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin ceton da zai akwai nau'in ceto da zai ma da hadda waɗanda ba musulmi ba za su shiga ciki wanda za mu zo mu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana ko waɗanda ba dukkan sauran annabawa shi ma za su yi ceto sannan su je kai shuhada da kuma da kuma salihai to maluma su bayanin nau'ukan ceto na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba nau'i ɗaya bane ɗauka ne mabambanta suna da yawa guda uku ceto kala hudu ne a asali amma guda uku annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne yake banta da shi ba mai wannan daman sai shi a na hudun ne sauran gaba dai suka shiga ciki har da kuma shi a na hudun kaga shi yana da hudu kenan ko duk wani wanda ba shi ba kuma yana da yana da ɗa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nau'ukan ceto na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda na faɗa nau'i na biyu shine wanda ke shafa'atul uzma shafaatu al ceto mafi girma wannan nau'i na ceto mafi girma shi ne wanda annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari hadisin sahabi Abu Huraira hadisin da cikin sai Bukhari da sahih Muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa ana sayyidun nas yawmal qiyama Allah sallallahu alaihi ce ni ne Allah madaukakin sarki ya jagorantar da ni in zama shugaban al'umma mutane ga a filin alkiyama sai maza Allah ta ba sai cewa Allah maɗaukakin sarki zai tara dukkan halittunsa tun daga na farko har na ƙarshe a filin alkiyama Allah zai tara su a filin alkiyama za a tsayu rana zai kusanto zuwa ga mutane kusantowa mutane za su shiga cikin damuwa da tsanani illa waɗanda Allah maɗaukacin sarki ya keɓance su da ba shiga wannan tsananin ba daga ciki akwai mutum mutane bakwai da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam faɗi cewa Allah zai musu inuwa su ba shiga cikin waɗannan wannan tsananin ba daga ciki akwai annabawan Allah maɗaukakin sarki ba su ga cikin wannan wannan tsananin ba masu wani wanda ba su ba ba su ga wani tsanani da damuwa har tsananin yayi yawan da suke jin cewa ma ba za su iya jurewa ba mutane sai su fara shawara to in kuma fita shi ce to mu je wajen farkon annabi Adam alaihi salam mu je mu same shi ga ko shi zai iya kama za mu iya kama kafa da shi ya roƙan mana Allah Allah maɗaukaki sarki ya yi hisabi ya yi hukunci kowa ya huta kowa ya san matsayinsa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake sai suka wajen annabi Adam in mutane suka je wajen annabi Adam za a yi ma annabi Adam kirari za ce ya kai babanmu annabi Adam kai ne babanmu Allah madaukakin sarki ya faɗi cewa ya girmama kai da hannunsa ya halice ka don Allah ce lima lima khalaq lima khalaqtu biyadayya Allah ce da hannayensa ya halice annabi Adam kama na ka an tasbida lima khalaqtu biyadayya Allah na cewa da hannayensa ya halice annabi Adam mutane za su ce to Allah ya girmama ka da wannan ya halice ka da hannayensa ya buta maka rai ya umarci mala'iku su yi maka sujada duk wannan girma ne daraja ne darajoji ne da falaloli da Allah ya yi maka wanda bai girma wani ba daga cikin bayansa gaba ɗaya ce saboda haka muna roƙon muna kama ƙafan, ka roƙi mana Allah matsaukakin sarki ya kula mu a yi hisabi kowa ya san matsayinsa annabi sallallahu alaihi wa sallam yace annabi adam sai ce inna rabbi ghadiba al-yawm ghadaban lam yaghdab qablahu mithluhu wa lan yaghdab ba'dahu mithluhu annabi adam alaihi salam zai ce lallai Allah ubangiji na yau ya yi wani irin fushin da bai taɓa yi ba kuma bayan yau ba zai ƙara yin wani fushi irin wannan ba a ce maganan ya girma yace kuma ni annabi adam alaihi salam yake ce ni kuma ai tun lokacin da nake raye Allah ya hada ni cin wata bishiya a gidan aljanna na saba miki na ci wannan bishiyan haka yanzu ina jin kunyan in je gaban Allah ni kaman kamun kafa ma wani ni ma ina da nawa yana laifi na laifi ɗaya filo ya ma Allah kuma Allah maɗaukakin sarki ya fada mana alqur'ani cewa ya yafe mishi fatalaqqa adamu min rabbih kalimatin fataba alayhi Allah fa ya tabbata cewa ya yafe mishi amma kuma duk da haka annabi Adam yana jin kunyan ya hadu da Allah saboda ya taba sa'a ma Allah so da kuma mutu ne muka sa'a ma Allah shi so ɗaya ko ai ma Allah ya ce na yafe amma kuma yana jin kunyan haɗuwa da Allah sai kuma kin yi ko sarkin garin ku bai ce ya yafe ba amma kuma aka jin kunyan haɗuwa da Allah annabi ya zai ce gaskiya ba zan iya haɗuwa da zan iya zuwa fuskanci Allah ba amma ga shawara ku tafi wajen annabi Nuh dole shi zai iya yi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce za mu garza ya zuwa wajen annabi Nuh za mu yi masa kirari sai ya nuhu an ta rusul ila ahlil ard Sai ne manzo na farko da Allah maɗaukakin sarki ya aiko shi zuwa bayan ƙasa wa qad sammaka 'abdan shakuran kuma Allah maɗaukakin sarki a cikin alqur'ani ya siffanta ka cewa kai bawa ne mai godiya innahu kana 'abdan shakura Allah ce lallai annabi Nuhu ya kasance bawan Allah ne ko mai yawan gode ma Allah saka muna roƙon ka kama muna son ka je ka kama mana kafa muna kama kafan ka wajen Allah madaukakin sarki annabi Nuhu Allah madaukakin sarki zai maimaita irin maganar da annabi Ibrahim ya faɗa ita yau Allah ya yi wani irin fushi da bai taɓa yi wa bayan yau Allah ba zai ƙara yin irin wannan fushin ba yace kuma ni sai in ba kuma ai akwai addu'a da nayi Wannan sanadiyan wannan addu'an gaba haɗe duniya aka halaka duk wanda ya imani da a duniya sai da aka halaka shi yake saura ka ina jin kunya in je in haɗu da Allah na zama sanadiyan bayan su halaka to aka shawara ta ku jojan annabi Ibrahim shi Allah ya kira shi da Khalil wadi dadi. ana shi matsayin shi a wajen Allah ya wuce matsayin a masoyi saboda a larabci soyayya yana da mata kowane mataki na soyayya yana da suna kowane mataki na soyayya yana da suna inda Allah ya kira annabi Adam Habib to sai zama yana matakin farko kenan bai ko ina ba bai ko ina ba amma sai Allah ya kai shi mataki na ƙarshe shi mataki na kulla ya mishi khalil ba wani mataki sai khalil a matakai na soyayya da faruwa tsakanin mutane mataki na farko shi shine alhub wanda ke biyo bayan ne mawadda daga wanda ke biyo bayan shine suke kira al-ishq wanda ke biyo bayan suke kira taimu. wanda ke biyo bayan suke kira al-gharam dukun sai a samu al-khulla haka matakai matakai ne to shi kuma yi Ibrahim sai Allah ya kai shi mataki na ƙarshe Ya yace wattaqallahu ibrahima khalila Allah ya rike annabi Ibrahim ya zama khalilin sa ne mana yana son soyayyen da ke tsakanin annabi Ibrahim da Allah soyayya ne na ƙololuwa wanda babu wata soyayya saman shi da wannan dalili za mu je wajen annabi Ibrahim kuma tsakari cewa kai ne kai annabin Allah ne kai khalili ne na Allah maɗaukakin sarki haka ya kai annabi Ibrahim muna kamun kafa a gare ka ta jika roƙon mana Allah a kula mu Kuna a kula mu ne a kan ma muna nan annabi Ibrahim sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai ce gaskiya ba zan iya ba yake kowa da a rayuwar da ne a duniya akwai wasu maganganu da na faɗa guda uku wanda ko ba gaskiya ba ne zan iya tuna cewa na faɗo wasu ƙarya guda uku ta yau ina jin ina jin in haɗu da Allah da wannan ƙaryan yana tare da ni menene ƙarya guda uku da Annabi Ibrahim ya faɗa shine ƙarya na farko lokacin kafin lokacin da yayi ma waɗannan gumakan ta'addanci da za a je a fita gari a je bauta a bayan gari aka ce kai Ibrahim ba za ka je bai ce inni sakin ce ba da lafiya alhali kuma lafiya ta kalau amma na ce ban da lafiya ne tsora ta ci a bar ni ni kuma ima gumaka ta addinci aka je aka yi abin da za a yi kafin a dawo Allah ce ku ja'alahum juzazan illa kabiran lahum ya shiga inda aka tara gumakan da ake bauta da gatarin shi tsare su wani cire masa kai wani cire masa kafafu wani cire masa hannaye dai kaca kata da su wanda fi kowanne girma a ciki sai ki taɓa shi kuma ki gara ya mishi gatarin hauya sai bar shi sai da suka dawo suna zuwa suka buɗe wajen gumaka suka gumaka sun rikici a ne an sassare shi kuma gumakan kuma su ne alloli ba amma ko ba sai ya kara kansu ba kuma da suka da abinda suka ce ne man fa'ala za bi alihatina wane ne ya aikata wannan aikin ma'allolinmu kuma ce lalle wanda ya wannan aikin zalimi ne wa zalunci Allah ko suka ce in mm, amma sami ina fatan ya kwalu lahu ibrahim Aika mun ji wani yaro matashi yana bakin maganganun banza akan allolinmu nan kuma sunan shi ibrahim ji a nemo shi Haka zo da annabi ibrahim aka yi zai a gaban mutane dama shanar suka bayar kenan fa tuqihi ala a'yunin nasi la'allahum yashhadu ku zo da shi a gaban mutane saboda a tabbatar karin mushi hukunci a ce mun zalunce shi aka zo da shi gaban mutane aka ce anta fa'alta hada bi alihatika ya ibrahim kai ibrahim kai ne kai ma'allolin mu haka kace a a tsaya mana bal fa'alahu kabiruhum hada fasaluhum in kanu yantiqun kuki fa kun ma'allolin ku kunga kunga kun ga kowane Allah an tsare amma babba ga shi ba a miki komai kuma ga gatari a wurin shi to me na tabbata ta sai ku tambaye shi me ya faru shi ne suna magana sai ba bukatan ga ma shaida ga gatari a wurin shi aiki mai neman shaida ya kare ai suka ce a ah, laqad alimta ma haula ikanu yanfiqun suka ce to amma kai ka magana ai ka san ba magana annabi bayan sai samu kofa sai samu dama sai ce a ah, ba sa magana me ta kuke bauta musu in ce ba sa su iya magana ba in kuyi magana ba za su ji ba in an kawo musu hari ba za su iya kara kansu ba to me yasa kuke bauta musu me yasa kuke bauta musu to wannan shine abu na farko da na Ibrahim ya kira shi ita wajen yayi ƙarya da za a tafi ce shi dai da lafiya Kuma ya samu dama yayi wannan wannan arzikin da wannan gyaran sai abu na biyu shine lokacin da annabi ibrahim alaihi salam ya yi hijira da matarsa tsara da suna tafiya sun shiga wani gari a garin sun tarar da wani sarki shi kuma daga cikin sarkin shi ne duk wanda ya ga mace mai kyau sai ya kwace ko da tana da miji annabi ibrahim sarkin ya tambaye shi wannan ba, matar ka ce sai ki a yar uwata ce ce yar uwata ce so da ka'idan shi ne in tana da miji za a kashe mijin ne sai a kwata matar in ba ta da miji kuma za a ɗauke ta sai ta yar uwata ce sarki sai sa a kama kara a shiga da ita gida aka shiga da ita wanda wannan sabiyan wannan abun ya sa ya samu hajara sarkin ya nime lalata da tsara in ya zo kusa da ita sai ji kamar an samun shi shokin a ya yi yunkuri har so uku ya ce kuma ya kai cewa mutum bane shi aljana ce wace gari ya sake ta ya sake ba ta kyautan baiwa hajara sai ita wata ɗauki wannan baiwan ita ba annabi ibrahim kyautan shi wannan kuma maiwan ita ta haifi annabi isma'il kuma ya zama ita bai wanda ita ta ba annabi bayan kyauta sai ita ta riga ta haihuwa ta kuma ta haihu ba bata ta haihuwa ba sai bai wanda aka ba ta kyauta ta ba annabi bayan kyauta ita sai ta haihu wannan dalilin sai kuma sai motsa sai ta ji to akwai problem Sai ka fara samun canji wannan ya sa annabi ibrahim ya ɗauki hajara daga inda suke kaita garin maka tsakanin safa da marwa ya ije ta a gurin ya ije ta a gurin annabi ismail ya tashi a gurin dalilin isa sauran dangin annabi ismail ga da suka tashi a larabawa kenan har annabi muhammad sallallahu alaihi amma asalin su ba larabawa ba ne yasa kiran su da arabun musta'riba ma'ana larabawa waɗanda zama yasa suka zama larabawa amma asalin su ba larabawa ba ne sai ne ba ba larabi bane asali an gane ku amma zaman da ya a gurin ya tashi a gurin annabi Ismail ya tashi cikin laraba ya auri laraba aka haifi ɗaya shi yasa gaba ɗaya suka zama mai laraba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ana ke da suwa laraba ne amma musta'ari ba mana kakannin su sun zama laraba ne wanda asalin su da laraba ba to wannan maganar da ya faɗa ma wannan sarki cewa wannan Sara ba matata ba ce ƴar uwata ce yace ne ƙarya na biyu da yake tsoron ya fuskanci Allah da wannan da wannan ƙarya kun gane ku sai ƙarya na uku da yake tsoron ya fuskanci Allah madaukakin sarki da shi shi ne abu da muke magana akan akan da yake da suna lokacin kafin yayi hijira Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin cikin suratul an'am Allah madaukakin sarki cewa laqad ataina Ibrahim rushdahu min qablu wa kunna bihi alimi mun ba annabi ban shiriyan sa tun ko mu matsana ne game da shi mun san wane ne shi to Allah yana ba mu kissan Allah madaukakin sarki ce falamma janna alaihi al-layl ra'a kawkaban qala hada rabbi falamma afla qala la uhibbu al-afilin فلما رأى القمر قال قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال قال هذا ربي فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون قال تدري رأى القمر كان يعني أن يذا توراري سنفشوا أسمع sai ma mutanensa wani salo ne na ma mutane wa'azi wani salo ne su suna bautan kuma ka ne ko haka ba dinkin nan kuma baya motsi baya ci baya sha baya iya komai hanai ba yake sai nuna musu inda ma za su yi ma Allah shirka da wani abu to su yi shirka da wani abu da yake iya makanshi wani abu yake iya sarrafa shi sai ba su wannan dalilin kuma daga baya suka rusa wannan dalilin wani wani wani wani wani tsari ne na na shekar sautul an'am duk wani wanda ke karantar da addini yana so iya tattaunawa da mutanen banza to ya lakanci sautul an'am tun daga farkon suran har ƙarshe Allah yana koya maka ne za ka yi debate da mutanen banza gaba ɗaya suran shi san ana tafsirin sautul an'am duk wani wanda mushriki ko ɗan bid'a zai iya daure ya saurara shi har ya samu malami da ke fitar da daftar da ke ciki shi yasa wannan tawa lokacin da shekaran da malam kabiru gombe allahu ta'ala yake tafsirin suratul an'am a lokacin ke yana kaduna kenan ko kana tafsir a kaduna wata rana Sheikh Abdullahi Balalau shugabanmu na ahlus sunna na Afirka ya kai masa ziyara wajen tafsirin sai ke ba da labarin cewa misali su abunsu mun mu yi mana lokacin su ne anan sheik abdullahi balalau sai ke ba da labarin cewa wai da gina hanya zai je kaduna ya ziyarci malam kabiru gombe sai wani kira shi a waya sai tambaye ki ina za ka je sai ce zan kai ziyara ne wajen tafsirin malam kabiru gombe sai ka mishi yawa da Allah in ka je ka ce mishi da Allah ya ɗan sauka sai shi shek Abdullahi Balalo sai ce ai matsalan ba daga Kabiru Gombe matsalan daga suran ne suran ne haka ta zo da zafinta tun daga farko har ƙarshe tana kuma su ne in mutum yanzu ya ke kaza ko kuma ka bashi amsa da kaza in yana so ya kara fatan shi da kaza ka bashi amsa da kaza shi ne Allah ya nuna mana yadda Annabi Ibrahim yama yawa mutanansa da dare ya yi ga tauraro taurari sun fita sun yi haske a sama kuma aka yi waɗannan wannan taurarin su ne alloli da waɗannan guba kama tun da kowa kuma suna ɗan yi haska waje a amfana da su a wannan saƙo ne su kuma guma kan fa sai da musu wahala ma afala da taurari suka tafi sai ce a to ni ko san Allah da ke zuwa ya bace na san Allah da yana nan duk lokacin nake bukatan shi da ya ga wata sai a to wannan shine Allah ya yi wancan girma kuma ya fi su haske ya fi su amfani kuma har da dan sanyi sanyi kaga akwai dan amfani da gari ya waye sai ce amma shi ma wata ai da dare ne ke fitowa gari in ya waye sai ya kashe wani irin Allah yanzu da ranar ina da bukatan wani abu wajen Allah ba ba dole in jira da ya ce ah, ta amma kuma rana ce ta cancanta ta zama Allah ko da ya fi girma ya fi haske ya fi amfani shi ba da daidai sai kansu amma ku gani ba shi ma ranar nan fa yana bacewa yanzu kowanne muka kama yana da lokacin da ba a zuwa yanzu ina da bukata a lokaci kaza ku ba shi to ya zan yi kenan a yana sa musu shakka to balle na ku zai iya zai iya amfanar da zai iya cutar da komai bayan ya gama wannan yake kai ya ku mutane na wallahi ni na barranta ba ni ba abin da kuke hada Allah da shi in nan ma da suka fi naku amfani su ma suna da lokacin da ba su amfani to naku ce suke tuka da arabu da shi to wannan fadin da ya ga tauraro ya ce wannan shine ubangiji da ga wata ya ce wannan shine ubangiji da ga rana ce wannan ubangiji ya ce wannan ma ina tsoron in hadu da Allah da shi kace ce wannan su ne abubuwa guda uku da annabi bayan ya fada cewa yana tsoron ya hadu da Allah sanadiyar saboda a shawaran annabi ibrahim yake mu tafi wajen annabi musa alaihi salam ka garza za mu garza zuwa wajen annabi musa alaihi salam mu yi masa kirari shi musa ya musa kai manzon allah ne allah maɗaukakin sarki ya maka falala ya kun ya ka zama manzo daga cikin manzanninsa kana daga cikin falalan da ya maka ya darajanta ka wajen kayi magana da allah ka ji muryan allah kayi magana allah ya baka amsa kana duniya kallamahu rabbuhu ko Allah ce Allah yayi magana da shi bayan da ya ji daɗin maganar ne ma ya ce rabbi arini an ilayk ita ya Allah ka hanta ma in hanta Allah ce musu allan lan tarani ba za ka iya gani na ba a duniya ita ta da kaitin da zai gani a duniya amma tun da kana son to in انظر الى الجبل فان استقر مكانه سوف تراني ka kalli wannan dutsen da ke gabanka in dutsen ya iya tabbatuwa yanda yake ba abin da ya mishi kai ma za ka iya gani na Allah ce falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa qarra Musa sa'iqa lokacin da Allah madaukakin sarki yayi tajalli wani bangare na hakkan sa madutsan dutsen sai ta diddige ta zama gari annai Musa kuma ya fadi yana ya suma ya ga abin da ya fi kafin irin shi falamma afaqa yana farfado ya ce rabbi inni tubtu ilayka ya Allah na tuba na tuba wa ana awwalul muslimin kuma ni ne farkon wanda ne kauya cewa Allah kana da za masa kirari cewa Allah ya darajanta ka da kai magana da ka je ka nima na ceto a wajen Allah madaukakin sarki annabi Musa alaihi salatu wassalam shi gaskiya ba zan iya zuwa yau Allah ya yi fushin da bai taɓa yin irin shi ba bayan yau ba zai ƙara yin wani fushi irin shi kuma ina tuna na taɓa kace rai da bidiyo bai gani ba ina jin kunyan haru da Allah da wannan laifin kashe rai da nayi Allahu akbar sai dai ba ko ba da gangan bane Allah madaukakin ya kawo mu labari a cikin a cikin sautin shuara ko sautul qasas Allah ba mu labarin abin da ya faru dan da nayi Musa ya ga mutane biyu suna yi hada min shi'atihi wa hada min aduwihi فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه shi mutane biyu ne suna fada ɗaya ɗan uwan shi ɗaya ko ba ɗan uwan shi ba shi ɗan uwan nashi ya nemi agajin annabi musa A musa ya zo fada shi wancan yake bari ya ta karfin wannan annabi musa ya mishi naushi yana mishi naushi da shi faɗe musu mishi wan bulo sabon dai nushi ɗaya kawai ya mishi faɗe musu anai wuce ce hada min amali Ya yace ya Allah wannan sharri shaytan ne anai wuce hankali shi ya tashi da wannan dalilin rinka koye koye ana daga cikin dalilin da ya ma anai wuce ya bar garo su gabar garo su kawara wace gari ya sake ganin wannan da jiya a gan shi yana da ne ni taimako a su wani sarfiyan shi sai ga shi yana sake damfe Allah Musa ya ce mishi kai mu kai da ganin ka kai mu kan banza ne kullum fara shi kuma wancan da kaga sanadiyyar taimakon shi ne aka samu matsala jiya ko amma kuma yau sai shi ne ke goranta a mai musa to ni ma za ka kashe da ne ka kashe ni kamar da ka kashe wani jiya kuma shi ya je rinka yaɗa cewa ai wanda ai mutu jiyan nan ga wanda kake shi Anai Musa alaihi salatu wa salam yana tafiyan shi kawai wani zai same shi yace innal mala'a ya'tamurunaka ya tamuruna ka ya ta tamiru ya kutulu ai yan uwan wancan suna nan suna neman ka kai ma sai ce su kashe so da wancan din ya je ya faɗa cewa kai ka kashe wannan kaga ki ko ya zo ya jawo dangonku ku yace kuma ka ni shawara ta In inni laka minan nasihin a fita ka bar gari wannan nasiha nake masa da ba da gangan ka kashe ba tsaye aka samu su ko ba su fahimci zautsayi ba kabilanci za su fahimta ta gudu wannan yasa nai mu sai gudu ya bar gari sai ta shiga abin da zai wajen dawowa kuma ya Allah ya bashi annabta halin shayi wannan kashe rai da yayi annabi Musa alaihi salatu wassalam yace ina tsoron in hadu da Allah na kashe rai bai jo bai gani yace amma ku tafi wajen annabi Isa alaihi salam annabi Isa alaihi salam kalma ce ta Allah madaukakin sarki kun sai kun Allah madaukakin sarki ya darajanta shi ya ba shi annabta tun yana ɗan jariri ba a tainahu hukuma sabiyan a wani annabi ya haya ne ku annabi annabi annabi isa shine yana jariya ce inni abdullahi bayan mutane sun ce kuma nukallimu man kana fil mahdi sabiyan ta ce ya za mu yi magana da jaririn ke cikin tsumman goyo ya za mu yi magana da shi bayan na maryam ta nuna bayan sun mata magana ya uku ta haruna ma kana abokin ra'a ko'in kama kanat ummuki bagayyan ya ce yar uwan haruna shi kana na murya yar uwan annabi haruna ne saboda ɗabi'an su na duk wani mutumin kirki suna danganta shi da wani mutumin kirki da ya gabace shi kusa annabi haruna annabi ne mutumin kirki baban na na murya imran mutumin kirki ne an gane ku da wanda ke rike da ita zakari annabi zakariya mutumin kirki ne shi za ta mata ‘yar uwan haruna ‘yar uwan shi wajen aiki na gari ake mata na abokin ra'a sauyin babanki ne ba mutumin banza ba ne wa ma karat ummuki bazayyan mahaifiyanki kuma ba karo ba ce kaga wannan yi magana ne ba za da ya fito fili ba amma an mata babanki ne ba mutumin banza ba ne mahaifiyanki kuma ba karo ba to ke ga yi ka samu yaro ba miji to kuma tun a baya shi annabi isa riga ya bata umarni in kika je fa quli inni nazartu lirrahmani qauman falan ukallima in yawma An kin je kice ni nama Allah alƙawari ina azumin magana ba zan yi magana da kowa ba to ana mata wannan maganar fa asharat ilaihi nuna jaririn suka ce kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya ya zai magana da jariri cikin umman goyo me zai fahimta sai ma san muna magana bari har ya ba mu amsa bari mu sanci ne ake ciki sun rera mana suna surutu ko sai suka ji jariri yana magana ce inni abdullah ni bawan Allah ne atani alkitaba wa ja'alani nabiyyan Allah ya bani littafi kuma ya sanya na zama annabi ya san na zama annabi zama annabi ita wannan kirarin cewa Allah ya ba tun kana jariri kana tsumman goyo ka je Ka nemi mana ceto a wajen Allah maɗaukakin sarki ya kula mu a yi makowa hisabi Annabi sallallahu alaihi wasallam annabi Isa zai ce ba zan iya ba amma ba zai faɗi wani laifi ba ko da shi ko zai ce ba zai iya ba a kuje wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za mu je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kai manzon Allah ne kai ne cikamakon annabawa kai ne wanda Allah madaukaki sarki ce li yaghfira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta akara kaga ba bukata ya kawo mana wani laifi kenan har ga baki bashi unzari Allah maka wannan alƙawarin sai ka kaje ka nemo mana ceto a wajen Allah madaukakin sarki manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace sai je karkarkin al'arshin Allah madaukakin sarki sai ya fadi ya sujada yayi sujada ya sa goshin shi a ƙasa yace Allah madaukakin sarki sai masa ilhama ya sanar da shi wasu kalmomi da zai amfani da su wajen yayin Allah shi kanshi da yake ba da labarin sai har yanzu Allah bai sai a gurin ne Allah zai sai shi yace sai ma Allah kirari da yayin Allah Allah madaukakin sarki sai ce ya Muhammad kan magana ya girma Allah bai taɓa kiran manzon Allah ya Muhammad ba Allah bai taɓa ba duk inda Allah ya kira sunan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a Qur'ani labari yake baro amma in zai magana da shi annabi sallallahu alaihi Allah bai ce mishi ya Muhammad so da girmama shi da darajanta shi da Allah ke yi amma a ranar ido da ido Allah zai ce ya Muhammad kafa magana ya girma yau ba wani ba wani sakaya ba wani kara yau ana filin alkiyama ne Allah zai ce mishi irfa a rasar daga kanka yau ba ranar ibada ba ne ba ranar sujada ba ne daga kai sai tufa ka roƙa za a baka washfa shafa ka nemi ceto za a baka sallallahu alaihi wa sallam to wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ya Allah al'umma kula ku ai mutun tabi manzon Allah kenan ba sauran annaba ulul azmi na rusul ba halin za shiga shi ma jagoran annaban ruka yadda zai ji wajen kamun kafa kafin a kashi wannan daman Ba kuma daidai lokacin da wani shi kuma kawai tsoro shi malami ne yana faɗa mutane su cewa su yi abin da su dama shi ya ɗauke musu wala kuna ganin kamar tatsu ne abu ne wanda yake rubuce a littafai yana rubuce a littafai yana rubuce a littafai akwai littafi a nan da na siya kwanaki wani na je magana ya ba da rufin zai shi kaje kuma gasa na sayarwa a kasuwar kurmi a Kano kaje ga sunan ana siya kuma ana karanta da neman tabarruki wai shi shi duk wanda ya yarda da shi ya yarda da walittakansa to da shi da matan da ya aura shin ya auri mata ɗari a duniya yana auren wannan ko ya sake ta ko ta mutu ita ta taɓa auren shi a dangin matan dangin uwanta da ubanta gaba ɗaya in dai har suka rayu har suka mutu suka zage shi ba sai ba shiga aljanna babu hisabi direct in dai shi ba zagi malamin ba ko me suka yi in dai ba suka zage shehun ba kuma ko mutum na wani dangin nata to za su shiga aljanna babu hisabi a kan tashin aljama direct entry to kaga in aka faɗa mai hankali shi ta zo mu ji ta ko ba haka bane duk wannan wanda tatsuniya ma tatsuniya ma akwai ɗan darasin da zaka zaka dauka to wannan wannan ceto da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai na akula mutane mutu tabi shafi kowa da kowa da musulmai da arna da aljanu da mutane da mutanen banza da mutanen kirki kowa ya shafi shi wannan shi da kira shafa'atul umma ceto mafi girma wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi kadai Allah ya keɓance shi da wannan ceton an gane ku insha Allah kuma saboda lokaci za mu dasa aya anan Allah sai mu gobe sai mu ji sauran nau'uka kuma na na ceton insha Allah abin da muka kula daidai Allah ya ba mu lada a kuskure da muka yi Allah madaukaki sarki ya sai mana Allah muke roƙo ya sada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه jiya akwai tambayoyi guda biyu gaskiya ban fahimci me ban gama fahimtar abin da aka rubuta ba amma zan faɗa abin na fahimta in ba haka bane shi yin bayani wannan ita ce cewa take yi wai menene alamomi ya ke gane idan aljini zai auri mutum yana za a aljini ya auri mutum saboda jinsin ma ba iri dai ba ne babu yadda za a aljini ya auri mutum sai dai aljini ya shafe ta eh, sanadiyan hakan a jarautu da wasu cututtuka da wasu alamu wanda zai iya zama sanadiyan ah, a gagara a ruwa amma ba shi aljani ya aure ta ba aljani ba zai taba baya auren mutum ba ba da za a aure tsakanin mutum da aljani to da shi sun bai da ke bane abubuwa da yawa da suke faruwa wanda ake gane cewa wanda ake gane cewa shi tsanin aljani ya shafi ya shafi mace wani lokacin ma tana gidan miji duka haka na faruwa akwai alamu malamai da suka masana akan wannan harkar likitancin suke bayani daga ciki abinda zan iya tunawa shine zai ga tana rayuwanta lafiya kalau misali inda za a ce gashi ta yi saurayi misali tun da harin zuwa na ce an yi saurayi a runga zuwa ta ɗihu alaka lokacin da za a daina yan yi saurayi sai a ɗaura wuri shi kenan kun ta saurayi ya fi alo amma ana fara maganin abu za ta ji ba ta san shi za ta ji ko ta mace shi ko amma in za a rinka taɗi ne ko ana waya ba a yi maganan za a yi aure ba to lafiya kalau amma maganan aure na zuwa sai ta ji ta tsane shi ta tsane duk wanda zai mata maganan shi kuma wani wasu bayani yana daga cikin alamu da ake gane haka wata kuma kwata-kwata ita maganan saurayi ne ma gaba ɗaya ta tsane shi in kana so ku yi rigima ga ta girma kullum ta girma amma kana so ku yi rigima da ita ki ce mata wane yana son ki ko wane ya ce a ce ana son ki to shikenan ita kila in ta ga dama kun daina magana kenan ko irin wannan wasu kuma abin yana ka in Allah ya sa mace ce da yawan ibada da yawan addu'o'i da sauransu yana iya barinta ta yi aure amma zama aure gagara yin daɗi a lokacin da yance sihiri ko kaza ko kaza a addu'a za a yi da rukiya za a iya rabuwa da shi ko zama mijin baya nan ko ya je aiki ko ba a gari za su yi waya ana dariya ana haba haba amma in ya dawo yana sallama a gidan za ta ji kuma ta tsare ta gan shi za ta san ganin shi ko kuma shi ya kusa da ita suranta ya canza mishi zai zata tana kama da wani abu mummunan abu haka da bai son zama kusa da ita ko ji tana warin wani abu ko warin jaba ko warin kaza kuma irin wannan za ga mutum yana jin nauyin ya faɗa sai a ga ina ga ya nisanci matan shi babu wani abu tsakanin su a ran dalili shi kuma yana jin nauyin ya faɗa ya fada cewa ga abin da yake yake faruwa wani lokaci kuma in ba a gari lafiya lau yana dawowa gari jini zai balle mata jinin ba zai yake ba sai ya sake yin tafiya duka akwai waɗannan alamu da ake gane kuma duka akwai hanya shara'anci da ake ake a samu a samu mafita duka ba bukatan sai an je wajen wani boka ko a ce sai an yi amfani da wani aljani a tura shi ya kamo wani aljani duk wannan iskanci ne akwai hanyoyi na shari'a da ake bi wajen wannan su da wanda ke faruwa amma ba aljani ya auri ya auri mutum ba wannan ita cewa take bayan ta yi sallama suke cewa akwai ina fahimta ko ta mareniya mareniya ce sabanta yaro su amma kuma wanda ke rike da ita a matsayin baban nata ba ta jin maganar su abin da ya sa ta ba za ta yi ba hasali ma lokaci in ya mata fada akan wani abu to sai ma ta kara ne ma akan abin da take yi kuma mahaifiyarta tana tana goyon bayan ta akan abin da take yi malam irin wannan mutum zai iya ci gaba da rikewa ko ya sallama ya mika ta wani guri akwai problem na shida amma kuma in shi wanda yake da ita itan ɗan uwan mahaifinta ne ba shi da dalilin wannan ba zai zama dalilin da zai sa ya ce ya haƙura ya sallama ta zuwa wani guri ba so da shi ne shi cancanta da shi ta Allah ke wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf da masu dangin mahaifi su suke rike yara matakan yaran sun girma amma in yara suna kanana ne ba su kai munzalin balaga ba kuma mahaifiyarsu ba ta yi aure ba to shari'a ya ba mahaifiya ita za ta rike ba ya da kwacewa ba ya da kwace da ƙarfi ba sai dai in ana tsoron tarbiyyar yaran zai samu matsala kila an san mahaifiyar balaga za ce ba ta kamun kai kuma ba musulma ba ce kuna mai kama da wannan to sai a karfa kan wannan dalilin an gane ku shi ma ɗin, abin wannan shari'a ya ce shine a hanya na diplomasiya wajen wajen karfa to akwai wani abu da ya faru a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasu ne na aurata ne su biyu shi mahaifin sai musulunta amma mahaifiyan yaron bata musulunta ba kuma yaron ɗan ƙarami ne sai zama ita mahaifiyar tana son ita ce ta duka yaron shi kuma mahaifiyar na ganin in ya bari ɗan shi ma zai tashi a ne a ba musulmi ba yau zai faɗa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu a matsayin shi na annabi inda zai ce ku kwace yaron ku kore ta ba kwace a kore ta amma kuma shi a matsayin shi na annabi shi ya fi kowa cancanta tare bi dokan Allah dokan Allah kuma shine kowa ita za ta rike yaro sai akwai matsala sai a karfa cikin cikin laluma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da mahaifin da mahaifin su zo suka zo suka mahaifin ya tsaya a nan mahaifin ta tsaya a nan sai kalli yaron sai ce ma yaron ka tafi gurin wanda kake so ka zauna da shi Allah ta yana gama faɗan wannan sai ce ya Allah ka shirya da yaron amma zalla ba yaron zaɓi, shi kuma sai addu'a yace ya Allah ka shirya da yaron Kawo ta yaron sai tafi wajen mahaifin shi yawan kaga mahaifin ba ta yi ta kwace mata yaro an gane ku to in ce ba kowannan tsoron ba in yara ba su kai munzalin balaga ba kuma mahaifiyansu ba kai aure ba bai ta tafi cancanta da ta riƙe yara in ta kamar su amma in ce aure da kuma sai ta roƙa sai ta roƙa ba so su je wani gida a matsayin agola alhali ga gidan ubansu tun da kanan babansu ko babansu ubansu ne duk abin da cikin mahaifinsa yana kan shi inda ya ba Allah zai ci kwalan shi wai ayo gwaninta ba ne za ga wasu yan sun mai ƴaƴan kannan su ƴaƴan ƴaƴan su wani abu sai ga suna alfahari ni nake mishi kaza da kaza to to wa zai mishi kuma kowa ba shi da bai ba gwanintan komai da kai sai dai ma in ba kai ba a zarge ka ko ba za a yabe ka ba saboda kai abin da ke wajibi ne a kanka ba wanda zai yabe ka dan kai abin da wajibi ne a kanka wannan dalili ba zai yi mika da hakura da kula da da yarinyan ba sun bi mata a kai waɗanda suka dace a shari'a sai daga cikin hanyar da ke sa da ke saboto kuma yawancin marayu su tashi ba na garuwa shine akwai wani tunani sai ga jara cewa wai ba a dukan maraya wai inda maraya ne in yi laifi ba a dukan shi ban san waye wannan dokan ba ban san waye wannan dokan ba ko laifi za a zai shi yanke yance maraya ya ka dake shi a to ya yi laifi ba za a dake shi ba ya cancanci bulala a mishi bulala ya cancanci punishment a bashi punishment da yawa abin da ke sabotowa kenan sai yaro ya kan gari lokacin da ya tashi kuma ya fara jin ya isa ya fara jin ya isa da ka sai a bi tsarin shari'a wajen ganin cewa Allah da ta jiki sannan kuma a yawaita addu'a Kada hukunci da zafi da tsaron shi kai da kula cikin kulan da za ka yi a matsayin da iyaye ba zai ke isa ya haifar da yaya masu tafiya ba sai hada da addu'a Sai hada da addu'a sai hada da addu'a wallahu a'lam wanda suke cewa menene hukuncin yin da alhali mutum yana zai babu laifi don mutum ya yi brush da makalin yana azumi babu laifi ba matsala ba ce wanda ke assalamu alaikum malam Allah ya kara basira amin take cewa tambayarta na farko akan wata ramadan shin watan ne sunan shi ramadan ko kuma azumin ne sunan shi ramadan a watan ne sunan shi ramadan sunan watan ce watan ne watan ramadan ma shi azumin ana ce mishi azumin ramadan ko da ana yi a watan ramadan kamar yadda an gama a ce azumin shi da na watan shawwal kana ba azumin bane shawwal ko da ana azumin a shawwal shi sa aka jingina fa ce jinginawa ne zuwa ga lokacin da da ake yi an gane ku amma ba azumin bane ramadan watan ne sunan watan ramadan ah, wannan take tsammanin ta nabi take cewa an ce wai jel babu kyau to babu kyau na ayi sallah ne ko kuma kwata-kwata ne sawa babu kyau menene jel din Ha? Eh? ok a ah, ok abin man da ake sawa gashi ya kwanta ce a cikin aka sa ba za a sa ruwa ba sai ba za a sa ruwa ba ta yi ba bai halatta ba kenan ba za ki sallah ba kenan ba ba san bayan da za a yi sallah ba a laula ko ba wanda za a laula ya yiwu babu shafin kai ba zai yiwu ba yi to wato dole mu rinka mu shiga taitayin kan irin abubuwan nan kwanaki ma na ji wani nau'in lalli yanzu da ake yi wanda ba lalli ba ne kamar sika ne wani an shafa ana ɓare shi ne kamar leda ko. wannan kika kawo waki da alaula fa waki da alaula kuma ya zama fenti kenan ba lalli ba ne a wai akwai shi asalin lallin da an an yi an yi yadda kwatas ke karewa haka yake karewa haka yake ba sedin kare ba sedin yake ba barewa yake ya rinka gawa a yadda asalin lalli da kawai yau da gobe ne kana aiki zai rinka kodewa kaga wannan a fatan jikin mutum yake amma na wani rinka aka ce wani zai rinka daddagawa ne kamar leda haka da bai da bambanci da kwatas kenan da ya zama wajen zama ya careful kan abubuwan da za mu rinka amfani da suna na ado a inda ya har an shafa ba zai yi a ruwa a kai ba ƙarari ya haramta kenan tun da ba zai yi a yi alaula a yi talla ba laula ba ko ba zai yi a yi alaula ba da an shafa kai ba an fahimta ku yawwa eh eh, eh shi ne yanzu muke magana yanzu in ya zama duk abin da ji hana ka tsalla a matsayinka na musulmi ya ne santan shi ya fi dacewa ne santan shi ya fi dacewa shi ne muka ci ba za a shafa ruwa a kai ba kaga ba zai sallah ba ke to kuma abin da za ka sa ba zai ka daman ka yi sallah ba kaga akwai matsala sai dai kila ce ki shafa lokacin ba ka sallah wannan wani abu ne daban wannan wani abu ne daban duk wani duk wani ado da mutum zai yi zai akai ba zai saboto kara wani abu ko canza wani abu ba baya abu ne kawai na gyara kai sauran mutum zai sa lokacin da zai sallah ba zai zama babu babu matsala. Ita bayanta na gaba take cewa wai menene hukuncin mahaifin da yake hana ‘ya'yansa tafiya wajen mahaifiyansu idan ya bar su masu tafi kila so ɗaya ne once in ya kuma malam a gari ɗaya fa suke to in suka kama hanya suka tafi ba tare da izininsa ba malam sun yi laifi cikya ji kyauta ba bi kyauta ba uwa uwa ce ai ko kanzan tuwo ne uwa uwa ce safiya Allah ya kare ta a gare ta matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ma'aikata ta tana ta mata ziyara Madina kita manzalla mata izini ta kai ma mahaifiyarta ziyara ta kai mahaifiyanta ziyara lokacin da ta kawo ziyara na farko ma ta shiga gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a kan fitan manzan Allah ta zauna kuma lokacin da ta mushirka ba musulma ba to na ga wacce take musulma kuskure ne ta raba zumunci tsakanin kowa da ya dama ba kowa suna wani gari ne na daban kuma wannan halin kuma ko kowa da kake tuhuma na addini ba ne misali ha kila ba musulma ba ce misali ko kila eh, abubuwan da suke faruwa yanzu na na rudi na zamani sana yawar ta tambaya kan masu a akidan irin ginan babar su wannan ku da sauransu to irin zuwa laifi su ma su ya za su gaishe ta su unu su dawo kuni daidai Allah da ba zai warware tarbiyyar da ka musu na wata biyu ko wata uku misali a gaskiya kuskure ne ko ba musulmai ba musulma ba ce kuskure ne ka ce a an hana su sai su ɗaya a shekara gaskiya wannan kuskure ne maganar ta yi cewa in suka salale suka tafi ba tare da izinin shi ba sun yi laifi gaskiya ba za a ba da wannan wannan daman ba a sharanci ba za a ba da wannan daman ba a sharanci musamman a irin wannan lokacin wata rana ko mutum zai iya amfani da wannan daman ya je wani gurin da ba gurin na ta je wa haka ku yi haƙuri ku sani addu'a kuma inda hari ku kai ku kai ƙara inda kuka san za a mishi magana ya ji ya ba ku daman ku rinka zuwa wurinta shi yadda kuka yi da koyewa da zuwa wata rana zai bayyana ai dole za a samu ranar da zai bayyana da sauransu ko da wani abu zai shiga ma kila ita mashin za ta iya ce to ƴaƴana ma sai in sun koye sa su zo guri na kaga ya sani garin gyara samu karna Allah ya sa shi ma ya gane ya gyara tambayinta na ƙarshe take cewa shin ƙarya na warware azumi haka ce na? Shana. ashe akwai wasa ba in aka ce warware wa ya zama mutum azumin shi ya kare zai biya wani ya wani amma ƙarya na sa mutum ya yi ko bai da lada an gane ku mutum zai yi azumin rana haƙƙin azumin misali in azumin yau ne takwas ga wata haƙƙin azumin takwas ga wata ya sauka a kan shi amma bi da ladar haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mallam yada qawla zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatan min an yada ta'amahu wa sharabahu manzo Allah ce duk wanda azumin shi bai hana shi kariya faɗin ƙarya da kuma shaidar ƙarya da kuma aiki da ƙarya ba ba ruwan Allah da yunwansa ba ruwan Allah da kishin ruwansa an gane ku ana zai yi amma ko bai da lada bai da lada su haka sai a kiyaye an gane ku Oh. yan suke cewa suna tare da ƴar'uwan mahaifiyarsu kishiyar mahaifiyarsu kenan ita ta rike su ita ta gane su komai ita take musu tun suna suna ƙanana sai ta rana mahaifinsu ya ce su dawo zama a wurin shi dan suna zaune wata rana sai suka ce za su je su yi mata hutu shi kuma mahaifinsu ya ce idan koda ba ba koda ba idan suka tafi inda take to Allah ya isa to malam in muka tafi Allah ya isa zai bi mu gaskiya wannan Allah ya isa ba zai bi ku ba koda ba shi da rai ku tafi eh koda ba shi rai ku tafi Allah ya san ba zai go yana da kyau iyaye su gane mu daina dagin ya zuwa matsalan da ke tsakaninmu abin da ke tsakanin ki da mijinki ko tsakanin shi da matan shi daban kara ta yaya ciki abin da ke tsakanina da makocina ni mai gida daban ƴaƴanmu daban kar mu rinka haka kuskure ne muna za mu haifar da barna ne wanda za mu mutu muna kwance a cikin kabarinmu kuma zunubi na binmu. Sura Nabi sallallahu alaihi sallam ya fara duk wanda ya sunnanta wani abu shi mai kyau ne gadon zai tabe shi in mummuna ne haka zunubin zai tabe shi har cikin kasarin su kuma ka inda kamar suka faɗa ta rene su tun suna yara sai musu komai akwai wannan kewan aiko akwai wannan soyayyen ba ita ka raba su da shi ba sun ga sun saba haka yana da kyau lokaci ba lokaci ba sai ma su sun nima ba ko da ko rabu da ita ɗaya da ita ne kuka samu matsala kuka rabu amma ita bata samu matsala da yara ba haka a bar su yin hakan kuskure ne kuma ko bayan ba ran shin kun je kun Allah ya zai kama ku wa kowane Allah ya ko ne yake dan iyaye sun yake kama shi kama yaya yawanci iyaye suna da irin wannan irin wannan matsala sai mutum ya hau kujeran da ba nashi ba kuma ya sa Allah a ciki kwanaki haka wata tamtan magana wai miji ne da mata haka suka dan samu sabani ita mahaifiyan matan ta zo ta yi fotin yar tafiwa su ta koma gida saboda a zauna lafiya mijin ya ce tafi ta tafi bayan sun tafi ya zo ya yadda ya zo a yi sulhu ba ce kore ta ba a ce ta tafi gida ba amma ya fanci ba laifin matan shi ne ba ya zo a yi sulhu sulu wai mahaifiyan ta ce ba za ta koma ba wai har ta ce mata in ta koma Allah ya isa idan sai na ce ki koma dama Allah ya san shi yasa za ki koma in Allah bai tsara za ki koma ba kamar ya koma gidan miji ki sai gidan miji to ga ga iyaye ta fa hukuri ran da ba nasu ba su ga daran su ne su ne iyaye to amma kuma su sun manta Allah na kuma da su kuka shiga hurumin Allah shi ma Allah ba zai kyale ku ba to da yaya amana ne kuma Allah ya yi regulating ya bada hanyoyin da ake bi wajen kula da tarbiyya da ladabtar da yaya kuma kowa yana da boundary din shi Annabi sallallahu alaihi wasallam inna hima Allahi maharimu. Allah yana da haƙƙi kowa yana da haƙƙi din shi. Saka karki kotin haƙƙi din shi sa Qur'ani ma ayan banda Allah ya bani magana akan yi ma iyaye. Ayan da ya biyo bayan shi Allah ya ce wa in jahadaka ala an tushrika bi shay'an ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Sai Allah ya ce a kyautata musu a musu biyayya a musu kaza yana gama sai shi to amma ba. Haka ubangi da abin da ya zama sabon Allah ne kaka musu biyayya. da ke kin kura ma Allah kuma kin kake hadawa da Allah kaga wannan kuskure ne to haka shi ma wannan kaga ya fara ma Allah kuma ya kake hadawa da Allah wannan kuskure ne kaga mai kamata iyaye mu tsoron Allah ya gyara irin waɗannan abubuwa Allah madaukaki sarki ya datar da mu ya shirye da mu hanya mai shiriciya akwai ɗaya daga cikin ah, iyaye da suke halartar wannan karatu wata shekaran jiya ta zo jiya fata nan ta ce a sa mahaifiyarta addu'a saboda rashin lafiya da mahaifiyarta take ciki zo kuma ta yi waya cewa da satin nan Allah ya karfe rayuwar mahaifiyar muna addu'a Allah madaukaki Allah muna tawassuli da sunayen kyawawa sifofin da madaukaka da azumi da muke yi Allah ka ji kanta ka gafarta mata Allah ka haskaka makwancinta Allah ka fada da makwancinta Allah madaukaki ka shi roƙo ya ba da ladan dukkan ayyukan da shi na alkhairi abubuwa da cikin kurakurai Allah maɗaukacin sarki ya ce mata Allah muke roƙo ya tsada ta da gida da yake gidan da ta bari ya tsada ta da abokan zama da suke abokan zaman da ta bari haɗin da ta bari a baya Allah ya ƙara musu albarka Allah kuma ya ba su haƙurin rabuwa da ita Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim.